Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asibahin yau Litini 6 ga watan Disamba. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai. Wasu ababen fashewa sun tashi a sansanonin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ƙasar Mali. Ƙungiyar Taliban ta yi watsi da zargin ƙasashen yammaci. Haka zalika har yanzu ba a samu wani ƙarin bayani ba a kan illoli da ke tattare da sabuwar nau'in cutar coronavirus. To, kanan labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya. Za a ji yadda matsalar tsaro ke ci gaba da addabar sassan arewacin Najeriya. kai sun gaba da musu wuta akwai mutum biyu na isa da wani yaro ya kace bayan na magaji da wani yaro kabiru da ali da ainihin usman zala shi kuma ainihin dan cikin garin kai babu nan da ke sun sun sun ka kashe su Za kuma a ji rawar da jamhuriyar Nijar ke ci gaba da takawa a Majalisar Ɗinkin Duniya a 'yan kwanakin nan, to sai dai 'yan raji a Nijar ɗin na cewa yanzu majalisar ta ma daina ɗinke duniyar, to ko me yasa? Ana kwana ana tashi sai muna hankaltuwa ba ta hana faɗa kuma ba ta raba faɗa. kamar kowace ranar litini yau ma za a ji shirinmu na ciki da gaskiya wanda sarfilo hashin gumel ke gabatarwa Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asuba, ta da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya. Wasu fashe-fashe biyu sun afku a sansanonin Majalisar Ɗinkin Duniya a garin Gawo da ke arewacin Mali a jiya Lahadi, inda suka yi barna amma ba su zama a asarar rayuka ba, in ji wani ɗan jaridar AFP wanda ya gane wa idansa. Fashe-fashen da suka afku da sanyin safiyar sun girgiza barikin tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ƙasar Mali mai suna MINUSMA, lamarin da ya tilastawa wasu mazauna wurin mafaka na tsawon sa'o'i biyu. rundunar sojan faransa ta bayar da rahoton barnar kaya kawai amma bata ba da wani bayani kan yiwuwar wanda suka kai harin ba mai magana da yawun minisma miriam disabels ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na faransa na afp cewa an kai harin kan wasu sansanoni biyu da ke arewacin ƙasa a ranar asabar da ta gabata ba tare da wata barna ba. Tashe-tashen hankula na baya-bayan nan a ƙasar da ke yammacin Afirka na zuwa ne bayan kashe mutane 31, a wani hari da wasu da ake zargi mayaka masu tsatsauran ra'ayi ne suka kai a ranar Juma'a kusa da garin Bandiagra da ke tsakiyar ƙasar. Ƙasar Mali dai na fafutukar ganin an shawo kan rikicin masu kishin Islama da ya fara barkewa a arewacin kasar a shekara ta 2012 kuma tun daga lokacin ya yi sanadiyar mutuwar dubban sojoji da fararen hula duk da kasancewar dubban sojojin faransa da na majalisar ɗinkin duniya rikicin ya mamaye tsakiyar kasar mali ya kuma bazu zuwa makwabciyarta burkina faso da nijar ƙungiyar taliban da ke mulkin afghanistan a jiya lahadi ta yi watsi da zargin da kasashen yammacin duniya ke yi mata na aikata kisan gilla kan jami'an tsaro da ke da alaka da hambararriyar gwamnati da amurka ke marawa baya a birnin kabul tana mai cewa kungiyar masu kishin islama ta himmatu sosai wajen aiwatar da wata afuwa a faɗin ƙasar abdulkahar balkair kakakin ma'aikatar harkokin wajen afghanistan ya wallafa shafin sa na Twitter cewar duk wani ɗan ƙungiyar Taliban da aka samu da laifin karya dokar afuwa za a gurfanar da shi a gaban kuliya tare da hukunta shi. Za a yi bincike sosai kan abubuwa da suka faru na kisan kiyashi, amma bai kamata a ɗauki jita-jita ba da ba ta da wani tushe a zahiri. A ranar Asabar Amurka ta jagoranci kasashen yammacin duniya da ƙawayenta. wajen yin Allah wadai da rahoton da ke cewa kungiyar Taliban ta kashe ko kuma ta tsare wasu tsofaffin jami'an 'yan sanda da na leken asirin Afghanistan sama da mutane ɗari ba bisa ka'ida ba tun bayan da suka koma kan karagan mulki a tsakiyar watan Agusta. mun damu matuƙa da rahotannin kashe-kashe da tilasta ɓacewar tsofaffin jami'an Afghanistan kamar yadda ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch da saurarrakinsu suka rubuta, in ji sanarwar da Amurka tarayyar Turai, Australia, Birtaniya, Japan da saurarrakinsu suka fitar, wanda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. shugaban Gambiya Adam Baro ya lashe zaben sa da rata mai yawa tsakanin sa da abokin takararsa a ƙuri'ar da ta kafa shinge na kafa sabon babin demokradiyyar ƙaramar ƙasa a Afirka ta yamma. Baro ya lashe kusan kashi hamsin da uku na ƙuri'un da aka kaɗa a cewar sakamakon zaɓe na rana hudu ga watan Disamba da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta sanar ajiya Lahadi. nan take doke babban abokin takararsa Usaino Darbo na jam'iyyar United Democratic Party wanda ya samu kusan kashi 23 na ƙuri'u da aka kaɗa. Wannan shine zaɓen shugaban ƙasar na farko cikin shekaru da dama da bai haɗa da tsohon shugaban ƙasar ya haya Jami ba wanda ke gudun hijira a ƙasar Equatorial Guinea bayan ya sha kaye a zaben 2016 kuma ya ki amincewa da shan kayan. An jima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu ka muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda sassan arewacin ƙasar ke ci gaba da fama da matsalar tsaro. Muhammad Nasir gare ka. mazauna yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro a najeriya musamman a yankin arewacin kasar na ci gaba da zaman zulumi saboda a cewar su har yanzu ba su ga wani canji ba duk da matakan da mahukunta ke ɗauka na dakile ayyukan 'yan fashin daji a ƙarshen makon da ya gabata ma an samu rahoton cewa 'yan bindiga sun yi wa 'yan banga waɗanda suka kammala karɓar horon dabarun samar da tsaro kwanton ɓauna suka yi musu ruwan alburusai a yankin gabacin sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya abubakar muhammad eh shine sakataren kungiyar banga a jihar sokoto suna shigowa sun ka buɗe musu wuta to ubangiji yake an shi da iko ne ya tsare su babu wanda ya mutu a cikinsu sai dai mutum ɗaya daga cikinsu wanda ya samu rauni ga hannu ta halibin bindiga da kalbo shi da an kiri bindiga amma su ko sun samu nasarar kawai ta adda guda hudu. na zanta da wani mazaunin yankin isa da ke gabacin sokoto wanda shi ma ya shaidi yadda wannan lamarin ya faru. suna na kasim abdullahi isa tsohon ciyaman na matasa na isa lokal gama mota biyu ce ta su yan banga ɗin motar guda ta gaba ta riga ta sha ta baya su sha ba sai ta yi kona sai ta shiga cikin garin kai ba to sai su sai sun ka ji cikin garin kai ba din suna shiga mutane sun ka ko wurin sai sun tambaye su da Allah ina yan mun ganin sun kai sun ka ce su ba su san da sun kai ba sai sun ka bude musu wuta akwai mutum biyu na Isa da wani yaro da aka ce bayan na magaji da wani yaro da dan Ali nan take sun ka kashe su da ainihin Usman Zala shi kuma ainihin dan cikin garin kai kaba ne nan take ke su sun sun ka kashe ta ya je je an ka zana su da sai ni kenan ana cikin waɗanda na sha da wannan tare da sun gani wani abu da ke daure kai shine yadda mahukunta ke ikirarin suna ɗaukar matakai kamar yadda a makon da ya gabata gwamnan sokoto aminu waziri tambol ya furta cewa muna kara gode ma jami'an tsaro saboda a kwanan nan an tsananta kwarai wurin kai hare-hare ga 'yan ta'adda har wuraren su ta sama da ta ƙasa kuma waɗannan matakan za su ci gaba muna roƙon al'umma su ƙara bada haɗin kai to ko mazauna yankunan sun ga tasirin waɗannan matakan da ake ɗauka wallahi ba gaskiya bane wallahi da ba gaskiya bane babu wani hari wanda aka kai wallahi ba gaskiya bane wallahi in dan suna nan suna yawo da sojoji wallahi da babu wani abu da tsohon shugaban karamar hukumar mulkin sabon birni wanda kuma mataimaki ne na musamman ga ministan yan sandan Najeriya Idris Muhammad Gobir ya ce halin da jama'ar yankin suka samu kansu ciki babu wani sauyi da suka gani gajiya ce kawai muka yi da faɗin abubuwan da suke faruwa muka kama baki da muka yi shu muka bar Allah iko sai bala'i da masifa kullum mutane suke ciki wannan abu so yana da kyau operation dinnan da aka yi a zamna da mutanen da ruwa da tsaki kwamiti na security wanda aka ce sarkin musulmi yana jagoranta a zamna da mutanen wuna a tambaye su menene problem dinnan shi yaya abin nan ke faruwa bisa ga yadda lamarin rashin tsaro ya kice kicen yawa a najeriya duk da matakan da mahukunta ke ɗauka jama'a da yawa na ci gaba da addu'o'i neman sauki daga wurin allah muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya To a gaida Muhammad ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya. Sabuwar nau'in kwayar cutar Omicron ta coronavirus a yanzu ta bazu zuwa kasashe arba'in a duniya da kuma jihohi goma sha shida cikin hamsin na Amurka. amma manyan jami'an kiwon lafiya na gwamnatin Amurka a jiya Lahadi sun ce ba tabbas game da tsananin illar da take tattare da ita musamman ga lafiyar mutane da suka kamu da cutar. Bai yi kama da akwai tsanani a cutar ba, Dr. Anthony Fauci babban ƙwararre kan cututtuka a Amurka ya shaida a wani shirin gidan kallikaji na CNN cikin shirin State of the Union. Ya ce duk da haka yana da mahimmanci a rike hukunci har sai mun samu ƙarin ƙwarewa tare da bambance-bambance yayin da yake yaɗuwa daga ƙasa zuwa ƙasa da kuma cikin jihohin Amurka da ke da faɗi. Dr. Francis Collins, daraktan cibiyar kiwon lafiya ta Amurka, ya bayyana rashin tabbas shi ma yana mai cewa a lokacin wata ganawa da kafar talabijin ta NBC Meet the Press shin wannan a zahiri ba ta da haɗari sosai fiye da bambance-bambancen nau'in korona na baya? Masana kimiyya sun himmatu suna aiki tukuru cikin sa'o'i ashirin da hudu a cikin kwana bakwai don samun waɗannan amsoshin. Tabbas yana yiwuwa in ji Collins cewa wannan ba shi ne bambance-bambance da ke fitowa na ƙarshe ba wanda zai jawo hankalin mutane da yawa da damuwa mai yawa. A yau Litinin ne wata kotu a Mayammar za ta yanke hukunci na farko a shari'ar da ake yi wa tsohuwar shugabar da sojoji suka hamɓar da ita, Aung San Suu wadda ta samu lambar yabo na zaman lafiya ta Nobel a wani juyin mulki na watanni goma da suka gabata. Suki na fuskantar shari'o'i goma sha biyu da suka hada da tuhume-tuhume da yawa na cin hanci da rashawa da kuma keta dokar sirrin ƙasa dokar sadarwa da ka'idojin covid-19 waɗanda ke da hukuncin ɗauri fiye da ƙarni ɗaya a gidan kaso an dakatar da hukunci a makon da ya gabata suki da mai shigar da ƙara winmet da kuma hambararren shugaban ƙasar za su fuskanci hukuncin ɗauri na shekaru biyu saboda tsokana da kuma shekaru uku saboda karya ka'idojin covid-19 idan har aka same su da laifi amma sun musanta zargin magoya bayan suki mai shekaru 76 sun ce shari'o'in ba su da tushe kuma an tsara su ne domin kawo ƙarshen harkokin siyasarta da kuma ɗaure ta a cikin shari'a yayin da sojoji ke ƙara ƙarfin mulki. Hukumar mulkin soji ta ce wata kotu ce mai zaman kanta da ke ƙarƙashin jagorancin alƙalin gwamnati da gwamnatinta ta naɗa za ta yi wa su adalci. Mayammar dai ta fada cikin tashin hankali tun bayan juyin mulki da aka yi a ranar ɗaya ga watan Fabrairu wanda ya gurgunta sakamakon zanga-zanga da kuma rashin zaman lafiya da ya barke bayan da sojoji suka yi wa 'yan adawar kasar kisan gilla waɗanda suka kira su 'yan ta'adda. To gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar. inda za a ji inda aka kwana game da irin rawar da kasar ke takawa ta musamman a majalisar ɗinkin duniya a 'yan kwanakin nan haruna mamman bako gare ka Tun ranar ɗaya ga wannan wata na Disamba ne, jamhuriyar Nijar ke jagorancin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma ƙasar za ta share tsawon kwanaki 22 a cikin wannan watan, tana riƙe da wannan mukamin na jagorancin harakokin duniya. Kusan cewa babban abin da zai ƙyallawa a wannan shugabancin harakokin duniya shine isar da shugaban ƙasar ta jamhuriyar Nijar Muhammad Bazum zai yi a ranar tara ga watan Disamba domin tattaunawa akan matsalolin tsaro da suka haddabi duniya kamar kasar Siriya da sauran kasashen duniya da ma canjin yanayi da ke barazana a rayukan mazamna doron kasa. Malam Abdu Abari shine wakilin janguriyar Nijar a Majalisar Ɗinkin Duniya. Bisa umarnin hukumomin janguriyar Nijar babban abin da zai wakana a wannan shugabancin harakokin duniya da janguriyar Nijar ke yi shine ne wanda zai wakana ranar tara ga wannan watan a kan matsalolin tsaro da suka dabibiye duniya tare da matsalar canjin yanayi kuma shugaban kasar Nijar bazu Muhammad ne zai sabka a birnin New York da kansa domin nuna goyon bayansa ga ayyukan da muke yi a nan. Haka ma za a yi magana a wannan wurin da muryar jamhuriyar Nijar game da matsalolin da suka shafi kasar ta Nijar da yankin Sahel da ma sauran kasashen duniya. pour pratiquement l'ensemble des régions du monde. Sai dai a cewar masanin ƙasa da ƙasa Abdullahi Kadu wannan zaman ba wani abu ba illa a sha shayi a wace. Menene shugabannin duniya duka ƙwararru ne daban-daban ake tarawa na sai daban-daban wanda suka amince da wannan majalisa ta ɗinkin duniya su ne ake tattarawa domin su zama wakilai na dindindin ko na lokaci a majalisar ɗinkin duniya. To duka waɗanga mutane da in ka ji an ce majalisar ɗinkin duniya ta yi magana sai mu ga za ta raba wani haɗa ne ko kuma za ta hana a yi haɗa wani wuri to sai aka waye gari ana kwana ana tashi sai muna hankaltuwa ba ta hana haɗa kuma ba ta raba haɗa da makasan makasudin da an kai ta ita a majalisar ɗinkin duniya an yi ta ne bayan da aka ƙare yakin duniya na biyu janguriyar niger ta ɗage a karo na biyu ne a wannan mukamin jagorancin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya a wannan shekara abinda ya sa wakilin a majalisar ɗinkin duniya na ƙasar ta janguriyar niger cewa da malam abdu abari yin ganawa ta garin da garin da sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a ranar talatin ga watan Nuwamba da ya gabata. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To a gaida na birnin Kwannin. kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum masu sauraro barkamu da sake saduwa a wani shiri na ciki da gaskiya. Inda maga ya dace shirin ya duba batun korafin da tun farko ya sanya rundunar 'yan sandan Najeriya ta soke rundunar yaƙi da 'yan fashi da makami wato SAS tare da maye gurbinta da wata sabuwar rundunar da ake kira SWAT. Cikin shirin za mu ji irin wainar da aka toya lokacin da SAS ke rayu don kauce sake faruwar hakan a sabuwar rundunar SWAT. ku biyo mu cikin shirin suna na sarfila hashin gumel. kimanin shekaru biyu da suka wuce an yi kamfen ɗin neman rushe rundunar yaƙi da 'yan fashi da makami ta sas amma hakan bai yiwu ba sai cusa wa jami'an 'yan sandan aƙidar mutunta haƙƙin bil'adam da gujewa wuce gona da iri ta hanyar yankewa mutane hukunci gabannin samunsu da laifi ko hukuncin kotu. Musamman ofishin SAS a Abuja da ke kusa da shahararriyar makabartar gudu ya kasance da tarin mutane da motoci tamkar ana cin kasuwar wani ƙauye. Rundunar SAS ta samu zarge-zargen cin hanci da rashawa da gallazawa waɗanda suke tuhuma har ma takan kai ga harbe 'yan Najeriya har lahira. kwamiti mai zaman kansa da hukumar kare haƙƙin bil'adam wato nhrc ta kafa wanda ya fara zama domin sauraron ƙorafe-ƙorafen cin zarafi da ake zargin rusasshen sashen na 'yan sandan na sas da aikatawa a baya ya karɓi ƙararraki sama da da sittin a birnin tarayya abuja wani irin barnar da na sas ta yi haka kuma ya hukumar sas ke gudanar da ayyukanta abubakar usman shumo wani ne da ya taɓa shiga komar 'yan sandan sas a abuja ya kuma ɗanɗana azaba. Amma kafin mu ji daga wajensa, ga bayanin da ministan 'yan sanda Muhammad mai gari kan soke SAS bisa bukatu biyar na masu zanga-zangar. Yaran matasa wanda suka damu da irin abubuwan da 'yan sanda suke yi sun ci gaba da yin zanga-zanga a wurare daban-daban a cikin ƙasar nan kuma shugabanni musamman da shi muhammadu buhari shugaban kasa. ya kai fagen ya yi magana cewa duka bukatocin suke nema domin sun gabatar da bukatu kusan guda biyar kuma bukatun nan dukkaninsu shugaban kasa ya nuna cewa an aminta a soke 'yan sandan sas kuma shugaban kasa ya yarda ya ba da umarni kuma an soke sannan sun nemi a fito da tsari na sake fasalin 'yan sanda kuma shugaban kasa ya yarda ya gaya musu dama dai a kai ne muke kuma ya yarda cewa za a ci gaba da wannan tsarin na kyautata halin ayyuka na 'yan sanda suka zo kuma suka ce lalle duka 'yan sandan sa su waɗanda aka soke sai an zo an sake gwada su jaya su daga wuraren aikin su kuma a tabbatar da cewa su shigo cikin wannan tsari na sabon salo da aka fito da shi na swat kuma aka yadda ba za a sawo su ciki ba kuma aka ba da umarni duk wani dan sanda wanda ya aikin sa shi zo shi kawo kai ne a nan headquarter domin a dibi lafiya ta kuma a dibi cancantar kai shi wani wuri don a kai shi ya ci gaba da aikin ɗan sanda a wasu wurare ba dai irin wannan aikin da suka saba yi ba sannan suka nemi a hukumta duk wani ɗan sanda wanda aka kama da laifin cin zarafi ko kuma keta dokar ƙasa kuma gwamnati ta yadda bayan da aka yi taro na council na economic council wanda yake shugaban ƙasa ke shugabanci ne da gwamnonin ƙasar nan duk 36 an yadda za a kafa kwamitoci alƙalai tsoffin alkalai za su shugabanta da yara matasa kuma 'yan ƙungiyoyin sa kai da dattijai waɗanda aka amince da mutuncin su domin su yi wannan binciken kuma tuni gwamnatocin jihohi sun fara wannan ina jin waɗanda suka yi wannan ina jin sun kai jihohi wajen takwas zuwa tara kuma sun kafa su rantsar da su kuma suna nan sun fara aiki an ba da umarni kuma a kafa wani asusu wanda zai kula da taimaka ma waɗanda suka samu wani matsala a cikin abubuwan da ake yi a cikin matsin da su waɗancan 'yan sa suka wa mutane waɗanda aka kila jima ko kuma wani wani kaddara ta sama kuma gwamnoni sun aminta za su yi wannan kuma suna nan sun suna ƙoƙarin kafa waɗannan kwamitoci. Mun taɓa kawo muku zantawa da Shumo wanda a baya tsohon mai ma'amala da satar mutane ne ya tuba kuma ya yi ta yin taimakawa gwamnati wajen kawo ƙarshen wannan ƙalubale. wani dalili ya sanya kai ƙararsa ga 'yan sanda har ya shiga hannun sas da aka rushe. kwana arba'in ba biyu ya rayuwarka ta kasance a hannun jami'ai 'yan sas to su waɗannan mutane ai ban taɓa ganin mutane mara tunani marasa imani irin aikinsu don saboda aje ni da sun kai kwana arba'in ba biyu to tsari gare su wato su waɗannan mutane na sel ɗin nan gabaki ɗaya suna da tsari ko wani ɗaki akwai firisto bayan Perezdo akwai IG bayan IG akwai mm, eh, <laughs> Perezdo har da babban jami'an sanda cikin masu laifin ne ko zuwa ne masu wannan matsa su cikin masu laifin ne kamar waɗanda sun ka daɗe wani ya kai shekara ɗaya da wani abu wani ya kai wata takwas wani ya kai wata tara to su ne uwayen gidan ɗakin ka baki ɗaya akwai oh, ina jin ana ba da wani labari wani an kai ka ko sel ko gidan yari prison kenan eh. sai an sa wasu mutane ma sun dan bubbugi mutum in sun daddaki mutum sai wa a tambaye shi akwai sarki akwai waziri akwai irin waɗannan dai duk akwai su akwai manya-manya daga cikinsu mutum bakwai ne akwai wanda ake kira shosho to shosho din nan shi ke bugun mutane dare da rana ko wurin kunshiya shi ke kwantar da su to idan daga cikin ɗan sel ɗin allah ya sa an kawo ma wani gari to su feres din zai sa a raba garin kashi biyu kashi ɗaya za a je ma mutanen firzin in gaba ɗaya ya zama na gwamnati ɗaya za a ba wanda an ka kawo ya aje abinsa bayan lokaci kuma duk lokacin da gwamnati za ta raba abinci ko da kana da abinci za a baka na gwamnati idan bai ishe ka ba sai ka ɗiba da naka ka ƙara kashi yanda abin yanda za ka ƙoshi wanda bai da kowa yan uwansa ba su zo ba to shi wannan firizdo shi zai gaba da shi da shi shi da sha wannan aikin firizdo din ne har da Allah ya sa yan uwa ne sun kazo. to mai yana da tambaya cikin masu laifi wane ne me yasa ake da wani da kake cewa shoshi waye d'a shi ya rika dukan mutane shi wannan firizdo din ne amma shi ma firizdo yana samun umurni daga yan sanda na waje waɗanda suke tsaya can bakin gate su za su rubuta takardu su ba firizdo da dokoki da duk wani abin da za a yi ma mutum na cikin wannan ɗaki shi wannan feresdo yana samun umarni daga ɓangaren iphone nasa ba mu labari shi wannan ah, shosho din bulala ne a hannunsa ko me yake eh, wani irin kuma sannan shi ma an yi laifi ne mai laifi ne ya daɗe na wato ba bulala suke dukan mutane ka san irin wannan bel da kana gani ana ɗaura wando da shi hmm. da shi suke dukan mutane idan mutum ya yi laifi za a iya mai hangin idan mutum ya yi laifi akwai inda za a yi mai hangin awa biyu akwai inda za a yi mai hangin rabin awa hangin fa abin da ake nufi shine a rataye mutum fasarar fasararsa kenan da hausa daga turanci to su ba rataye mutum suke za su za shi ya je abun nan ya jingina jiki ne ga gini ya miƙe hannuwa na sama ya miƙe tsaf ya tsaya na tsawon lokaci to lokacin nan da ƙafafunsa da hannunsa duk za su gaji kuma idan ya kuskura ya yi wani abu wanda ba haka sun kashe to za su tafka mai wannan kala wanda take hannunsu bulala kenan to ai wannan kuma horo cikin horo kenan ba a je kotu ba a yi komai ba cikin ɗakin ajiye masu laifi shi kenan kuma sai a samu wasu suna dukan mutane ai wannan abun mamaki ne ko duka sosai har ma suna iya bugun mutu har sai ya sun somar da shi to wannan da kana jin ana faɗin firisto Ko wani firisdo firisdo sannan akwai kuma nasu feresdo gabaki ɗaya wanda shine ana kiransa janara sannan ɓangaren liman akwai janara Ko wani sel akwai liman amma akwai wanda shi shine shugabansu gabaki ɗaya liman na irin na masallaci ko me liman na masallata waɗanda suke can cikin sel ɗin nan ai akwai masu sallah wato waɗanda ba sa sallah ba su ma suna da ah, babban jami'i mai bishara fasto wanda zai akwai janara fasto amma akwai barayi manya-manya waɗanda za a gani sun biya kuɗi an kyale su can inda suke can iska za a gama mutum da katifa da filo da komai kamar ma a gidansa bambancin sa kawai da wanda a waje saboda shi bai da incin ya zagaya ko ina to a cikin ma wato akwai dai manyan mutane kenan waɗanda ake ma mutuntawa akwai manyan mutane in mutum ya je wurin nan yana da kuɗi ba abun da za a yi na in ya sha wahala tun daga wurin horo kamin ya an shi na nan ne zai sha wahala don wajen da suke zuwa yan sandan na akwai wurin da suke zuwa suna hangin mutane akwai inda suke zuwa su bubuge mutum da rodi akwai inda suke zuwa su bugi mutum da gora to amma bugun nan na rodi ya himu muni ya yi fi muni faɗa mana abin da ka gano abin da ni gano yadda aka kakkare ma wasu kafafu wasu hannuwa bugun rodi duk inda an ka tabbatar da jikin mutum ba za a taɓa haɗa shi da ƙarfe ba wannan rodin ƙarfe ne wanda suke kiran ayon abu ne mai kamar sanda haka suke rika shi su dinga bugun mutum a ƙwauri wani lokaci sai sun kare shi wani lokaci su kare mai hannu To Allah kyauta da fatan hukumomin da alhakin haka ya rataya a wuyansu za su saka ido ga sabuwar rundunar ta SWAT da aka maye gurbin da SARS. don kaucewa tarihi ya maimaita kansa. Yanzu a madadin Nasiru Adamelika da ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri. Nisar fil hashin gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Salamu alaikum. To masu saurare ba za mu samu damar kawo muku takaitattun labarai ba. To dai a ƙarshe wannan shine karshen shirma na wannan lokacin amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon najeriya niger kamar da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za mu kawo muku ne sabon shirin yanzu a madadin yusuf aliyu harande da ya taya ni gabatar da shirin da jumbe hamza da ya hada shi sai kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalama sigar ke muku fatan alheri wasalam